سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم باي haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammacin litinin biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin na 27 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin yau kuma za mu tashi farkon aya ta 33 da Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وبنجد إن الله اصطفى آدم hakika Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Adam alaihi salam wa Nuhan haka kuma Allah ya zabi annabi Nuhu alaihi salam wa ala Ibrahim da zurriyar gidan annabi Ibrahim wa ala Imran da zurriyar gidan Imran Allah ya zaɓe su ya fifita su alal alamin akan sauran mutane akan sauran halittu lafazin al-istifa da al-ijtiba da al-ikhtiyar ma'anar su ɗaya a larabci zaɓe tatowa ka zaɓa ka darje ka fifita wanda ka so kan wanda ka so ubangiji ta'ala ya zaɓi waɗannan gidaje gidan annabi adam alaihi salam zaɓin da Allah ya wa annabi adam na farko shine farkon bil adam daga gare shi ne aka halicci kowa wannan ma shine kadai cikin mutane wanda Allah ya halicce shi da hannayensa da haka yace da iblis ya iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya khususiyya din kenan Allah ya halitta shi da hannayensa astakbarta am kunta min al sannan kuma ya sanya shi cikin aljanna kafin ya aikata komai yace ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna sannan kuma ya sa mala'iku su masu sujda wa idh lil mala'ikati isjudu li adam sannan kuma ya sanar da shi sunan komai wa allama adam al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ko shakka babu a cikin hakan akwai zaɓi ba ko wanda bai yadda ba wayar da shi ko shakka ba cikin haka akwai zabi daga Allah madaukakin sarki to amma zabin da Allah ya wa annabi Nuhu alaihi salam Allah ya san ya zanto shine farkon mursali a ban kasa bayan an samu sabani shine farkon manzo da Allah ya turo dan kawar da sabani da ke tsakanin mutane ya zo ya rayu cikin mutane ya tsawon rai shekarun wa'azi ma kawai shekaru 950 kaga ai ba karamin dogon kwana bane yayi amfani da kowane lokaci da kowane wuri wajen kiran mutane inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara ya kira da daddare ya kira da rana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا يا كلاس اسرري افيلي ثم اني اعلنت لهم ya kiraye su wajen ilani yayi shela cewa yau da wa'azi ko da faɗakarwa wa asrartu lahum israra kuma ya kira su asirrance daidai kaga kowane zarfin zaman da zarfin makan yi amfani da shi tare da haka asha fihim alf sanatin illa 50 ama shekara dubu babu manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisi ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansu suka yi kyau ga dogon kwana ga kyakkyawan aiki ko shakabar babu wannan zabi wa ala ibrahim idan an ce iyalin annabi ibrahim wato shi da iyalin gidansa kenan da za a ce ibrahim kada a yi shiru to banda zuriyar gidansa dan kaga zaɓin da aka yi wa annabi nuhu shi kaɗai ne banda zuriyar gidansa amma tun da aka ce ala ibrahim ya shafi shi annabi ibrahim din da zuriyar gidansa ga ɗansa annabi isma'il ga ɗansa na biyu annabi ishaq ga jikansa annabi yaqub ga kunnensa annabi yusuf silsila ce ta annabawa ko mafi daraja a gidan annabi ibrahim gaba ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsatsan annabi isma'il ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga idan an ce ala ibrahim manzo Allah ya shiga ciki kuma shine ma mafi kaso mai tsoka a cikin zabin da Allah ya ka ko shakka babu lalle gidan annabi ibrahim gida ne mai albarka an zabi iyalan gidan annabi ibrahim ala ibrahim kenan wa ala imran haka da zurriyar gidan imran wanda a nan aka haifi na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan alal alamina akan dukkan sauran halittu ya fifita su abinda wanda ke nunawa ne, ya ku waɗanda ba ku yanda da banzancin manzan Allah ba dan bai fito cikin kabilar ku ba kasancewar ku yahudu ko kirista kuna ganin dan mai bai fito cikin jinsin ku ba ku haƙura zaɓi ne na Allah madaukakin sarki idan ko Allah ya zaɓi bawa na gari sai ya sallama wa Allah kan zaɓinsa idan ka ce kai baka yarda ba to wa kake cewa baka yarda din ba wa kake faɗawa sannan kuma kai asuwa dan baka yarda ba kuma sai me in ka ce baka yarda da manzancin ɗaya daga cikin wannan ba ko annabi adam alaihi salam ko annabi nuh ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim da sauransu shi yasa manzo Allah ke cewa shi zababban zababbu ne yace inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim kakab a zuriyar gidan annabi Isma'il sai Allah fifita kinana sama da kowa kakab a 'ya'yan gidan kinana sai Allah fifita quraish sama da kowa kakaf a jinsin quraishawa sai Allah fifita banu hashim su suka fi kowa kakaf a cikin jinsin bani hashim sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababban zababbu ke wa ya kai wa ya kamar ka wa ya san asali ya naka wa ya samu irin rabon rabonka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama ya gaba sallallahu alaihi wasallam zababbe cikin zababbu sallallahu alaihi wasallam هنا الباب إلى الامام إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض لفظ ذرية كما بدل نين اصطفى آدم أي اصطفى ذرية وبنجي يا زاقوة ذرية فنبدل نين سنكم حال نين badal ne ta fuskar li'irabi me yasa zurriya ya samu nasaba saboda istafa adama ma'ana istafa zurriya sannan kuma badal ne na hal ne na waɗancan gidaje gidan annabi adam gidan annabi nuhu gidan annabi ibrahim gidan annabi ibrahim imrana dukkan su zurriyatan ba'dha min ba'd kamar wata zurriya ce sashin su daidai yake da sashi ko sashin su jinsi ne na sashi ma'ana sun yi tarayya da juna wajen tauhidi sun yi tarayya da juna wajen juriya da isar da kira na addinin musulunci da halin kwarai da maganganu na kirki shine zurriyatan ba'dha min ba'd kowa mutumin kirki ne kowa mai daraja ne kowa mai kima ne a cikin dukkan waɗannan gidaje da aka lissafa sai dai kuma wani mai kirki ya fi wani mai kirki wani mai kwazan ya fi wani mai kwazan wani mai darajar ya fi wani mai darajar tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس للي وني يكون cikin su duk da cewa sun yi tarayya wajen hali na kwarai amma wani ya fi wani nagarta wani ya fi wani kusanci da Allah gwargwadon zaɓin Allah gwargwadon ayyuka da suka rinka yi zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu sami'un aliyam Allah mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah shi إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران تناوب متاني لوكس عندما ترى عمران تتي ربي يا أبنجدي inni nazartu laka ma fi batni muharrara lalle ni nayi masa bakancan abin da ke ciki na ya zanto muharraran yantacce dai hidima wa dakin ka yantacce da zan yanta shi ba na bukatan yayi mun kowane irin aiki na yanta shi na barranta shi dan ya zanto khalisan li baitul maqdis yayi ta hidimar masallaci haka ta yi bakance lokacin da suke da ciki inni nazartu laka ma fi batni muharraran fa min minni karbi wannan bakance na waya Allah innaka anta samiul alim lalle kai ne as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani jin da babu abin da yake koyuwa a gare shi wanda yake la takhtalifu alaihi al-alsu yare baya rikitar da shi ya kasa gane wani yaran sarkafewar muryoyin mutane wane ya ce wannan ya ce lokaci guda baya hana Allah ya fahimci kowane ɗaya a karan kansa ya ce lokacin da ya yace Shi shine as-sami sannan al-alim masanin da babu abin da ke fakuwa a gare shi da can bai jahilta ba sannan mantuwa kuma ba ta diskas ilimin sa subhanahu wa ta'ala sabanin ilimin mu da ba mu sani ba sannan bayan mun sani ma iya mantawa amma Allah bai jahilci abin ba sannan mantuwa ko ba za ta zo masa ba shine al-alim kenan innaka antas samiul alim wato kaga tana tawassuli da waɗannan sunaye na Allah shine as-sami da al-alim wajen biyan bukatarsa kasancewar ka mai ji yana daga cikin abin da ji din ke haifarwa ansa wanda ka ji din an sa masa mai roke ka kasancewar ka masani yana daga cikin abin da ilimin ke gadar maka Tausaya wa wanda ya roƙe ka halin da yake ciki da bukatarsa don ka biya masa wato kamar tana yin tawassuli ne da waɗannan sunaye guda biyu as-sami'u da al-alim biyan bukatar da ta roƙi Allah na cewa fa taqabbal minni ka karba daga gare ni ya ubangiji innaka anta samiul alim Allah ce falamma wada'atha yayin da ta haife yar da ke cikinta qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'tuha unsa to gashi kuma na haife ta ta zama ƙyamace tsammanin ta ɗa namiji ne sannan a wancan lokaci ya gudana waɗanda ke wa masallaci hidima ‘ya'ya maza ba ‘ya'ya mata ba da haka zaton da suke namiji za ta samu sai take ba da uzuri ya ubangiji a sani na ni na ɗauka namiji zan haifa zato nake kyakkyawan zato na namiji zan haifa gashi kuma yanzu na haifi ‘ya mace bai gudana cikin al'adunmu ko yadda aka saba cewa ‘ya mace tana zuwa ta tare a masallaci ta hidimar masallaci ba sallati wallahu a'lamu bima wada'at Allah ne mafi sanin abin ta haifa abin nufi yayin da tace rabbi inni wada'tuha unsa ba wai tana sanar da Allah abin da bai sani bane tana gabatar da uzurinta ne a wurin ubangiji cewa hidimar da namiji ba daidai take da ta ƴa mace ba sai ubangiji yake karɓar uzunta da cewa Allah zai ta sanin abin da ta haifa tun ma kafin ta haifa din walaysa zakaru kal unsa da namiji ba daidai yake da ya mace ba wa inni sammaituha maryam ni na ambace ta da suna maryam lafazin maryam a yaran su aka ce ana nufin abida mai ibada kenan wa inni u'izu bika lalle ne ina neman ka zame mata kariya mai tsaro mai kiyaye ta daga dukkan wani abinki daga dukkan wani sharri wa zurriyataha wa zurriyataha ka tsare zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake arrajim wato korarre daga rahmar ubangiji al-matarud min rahmatillahi ta'ala kenan wanda aka kore shi daga jin kan ubangiji ba shi ba rahama ka tsare ta ka kare to a nan gurin malamai sukan tattauna kan gaɓoɓi daban-daban gaba ta farko mu ɗauki wallahu alam bima wada'at wadda ana kirga ta a matsayin jumla ce i'tiradiyya domin asalin zancen falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa sai zanto jumlar wallahu a'lamu bima wada'at jumlati ifradiyya sannan akwai qira'a biyu akan ta qira'a ta farko wallahu a'lamu bima wada'at qira'a ta biyu wallahu a'lamu bima wada'atu ko da yake Allah ne mafi sanin me na haifa da haka yanzu da nake cewa na haifi ya mace ba sanar da shi nake ba dan san dan bai sani ba a'a ya fi ni sanin me na haifa uzuri nake gabatarwa kaga sai zanto wallahu alam bima wada'atu ina cikin zancen take kenan amma wallahu alam bima wada'at jumla ta ifradiyya zance ne na Allah madaukakin sarki sai aka ci gaba wa laysa zakaru kal unsa duk wannan yana cikin zancen ta laysa zakaru kal unsa me yasa tace laysa zakaru kal unsa bata ce ba laysa al unsa kaz zakar idan an za a haɗa abu guda biyu ɗaya yana da girman daraja ɗayan yana da daraja ta ƙasa sai ake son a korewa na ƙasan babbar daraja wanne za a fara gabatarwa cikin zance sai a fara gabatar da ƙaramin sana'a mutumin don ba da hanzari da sai a ce laisal unsa kazzakar ai ya mace ba kamar namiji take ba wajen karfi wajen kwazo wajen himma wajen kuzari da kaza ba daidai take ba ina fata mun fahimta amma sai aka ce wa laysa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba ana kamar <laughs> daidai da fidan Allah ta'ala afaman yakhluqu kamal la yakhluq afala tazakkarun ai da sai a ce afaman la yakhluqu kaman yakhluqu yanzu wanda baya halitta ya yayi daidai da mai yin halitta ina fada fahimta amma sai aka ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا da sai a ce kul hal yastawi alladhina la ya'lamuna wal ladhina ya'lamun wannan balaga ce ta larabcin alqur'ani a ta ma ba kai bayar da ka ba yana kaiwa makura wajen kore kamanceceniya tsakanin na farkon da na biyun cewa lallai ba daidai wa da suke da juna ba amma dan kar ɗaya bangaren ya ji cewa an yi masa na kasan da ya tashi a tutar babu ya tashi a zero to sai aka fara gabatar da shi wajen zance ina ba ta fahimta da rauni kuma aka kai shi karshe wajen magana ai sai ya zama kurar baya ke amma ga shi da rauni sai aka fara ambatan shi sai aka ambaci mai karfin idan ma shi mai karfi ya ce ga zai ce to ne aka fara ambato ne kafin sa zakaru <laughs> ina fata an fahimta wa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wato sammaituha maryam na ambace ta da suna maryam wannan ya nuna ta raɗa sunan ranar da ta haife ta kenan a daidai lokacin da ta haife ta tana haihuwa ta falan ma wa ba'atha قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم ده أدوك في غداني كان هو تتلقى السنة ashe kenan ya halarta daga ranar da aka haihu a rada suna manzo Allah sallallahu an haifa masa Ibrahim ya sa masa suna Ibrahim a ranar da aka haife shi kamar da hadisin Muslim ya nuna An dan Malik yace Abu Talha an haifa masa jariri ana haihuwa sa na dauke shi na kai shi wajen manzo Allah yayi ya sa masa albarka kuma ya sa masa suna Abdullahi ba ba ta lokaci ba a rannan a wurin kaga wancan kuma hadisi ne cikin bukhari da muslim wancan kuma cikin muslim kaga da hadisai ne makuba wajen siha da haka dai ya halatta rada sunan yaro ranar da aka haife shi a lokacin da aka haife shi sannan ya halatta rada sunan yaro bayan kwana uku sannan ya halatta rada sunan yaro a rana ta bakwai hadisan da suke nuna rana ta bakwai hadisin abu dawud da manzo Allah ya ce kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu kowane jariri akwai dabba da za a yanka masa za a yanka masa ita rana ta bakwai sannan kuma a yi masa aski sannan kuma a sa masa suna a nan gurin a wannan hadisin da aka fahimci sa suna a rana ta bakwai hadisi ne sahihi yana cikin Abu Dawud cikin Muslim na Abu eh, cikin sunan na Abi Dawud da haka dai ya halatta ranar da aka haifa ya halatta a rana ta uku kamar da waɗansu malamai suka ce ya halatta a rana ta bakwai ranar da aka haifa sunnar manzon Allah a aikace ya aikata haka rana ta bakwai ya faɗa a baki ba a aikace ba sallallahu alaihi wasallam a rana ta uku na bincika na rasa inda hadisi inda malamai suka samu kuma a rana ta uku a wani hadisi ne kuma wallahu alam kila suna da wani hadisin ba mu su ba amma dai a iyakacin bincike na banga ga hadisin rana ta uku ba amma suna faɗa ina ba ta mun fahimta cewa mai sammaitu ha maryam sannan wannan na nuna shi ya halatta mace ta tare da suna ba sai namiji ba ya halatta mace ta tare da suna ya ce tana haihuwa a gadon asibiti matuƙar tana cikin yanayin da za ta iya magana ta san me take yi ta iya sa suna musamman idan uba ya wakilta ta sai dai haƙƙin sa suna a hannun uba yake mace ba za ta yi kankan ba ta sa sai in ta nemi izini daga wajen mijinta babu laifi su tattauna da juna ni ina san idan na haifi ɗan namiji kaza in na haifi mace kaza ya ce a ke dai ki canja da kaza mana ko kuma kaza ko kuma su yi yarjejeniya to in da namiji ne ki sa in ya mace ce in sa amma kawo sunan da kike so ki sa in ji in sun dace da sunna in sun dace da daidai in babu shirme a ciki in na da tabbatar da suna wanda yake mai kyau ne ba suna wanda yake mara kyau ba babu laifin su tattauna da juna akan wannan in miji ya wakilta bace ce ki sa suna ko bana nan nayi tafiya na tafi aikin hajji na tafi umara kila kuma har zaki haihu kafin ni in dawo zaki isa suna shike na ya halatta ta sa gana na maryam ta sa inni zammaituha maryam sannan wa inni u'izuha Habika ina nema mata tsari daga wajenka wa zurriyataha ina nema wa zurriyata tsari daga wajenka min shaitanir rajim wato kenan zace mata addu'a da kanta ba sai liman ya zo ya yi ba ba sai malami ya zo ya yi ba da kanta ya halatta ta yi mata addu'a ina fata mun fahimta hadisai da suke nuna hutuba akwai hadisin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan jaririn da aka haifa aka yi masa kiran sallah a kunnen dama iqama a kunnen hagu sai dan ba zai shafe shi ba wannan hadisi ne maudu'i na ƙarya kuta kusa ne a cikin sanadinsa akwai tatattun maƙaryata irin su marwan bin salim ko salim ibn marwan tatattun maƙaryata suka rawaito hadisi wanda ba a karɓar hadisin su kuta kuta sai hadisin da aka ce manzon Allah yayi iqama a kunnan ɗaya daga cikin ƴaƴan a kunnen ƴaƴan na Al-Hasan wal lokacin da Fatima ta haife su shi ma hadisi ne a sanadin sa akwai Asim ibn Ubaidullah wanda ke da'ifi ne da'ifi ne ba a karban hadisin sa yana fata an fahimta dukkanin su hadisai ne da'ifai hadisin kiran sallah da hadisin ikama duk da'ifai ne in ma wani ya taɓa jin nayi fatawa da hadisin kiran sallah a dama to yanzu ina neman gafara ban gane hadisin da'ifi bane yanzu ko na gane dukkan su hadisai ne da'ifai amma abin da yake tabbatacce shine yayin da aka haifi yaro aka zo da shi sai ka tauna dabino a bakinka sai ka sanya wannan ruwan dabinon ya zanto shi ne farkon abin da zai fara hadiya wannan hadisi ya nuna haka cikin bukari ko cikin musulmi idan ka yi masa haka kuma shikenan sai ka ambaci sunansa sunan ka wani sannan kuma ya halatta ka daga hannu yi masa addu'a ta albarka ya Allah ka sa masa albarka ya Allah yi masa kaza ko baka daga hannu ba ka rike jaririn ya Allah ka albarkace shi ya Allah ka kare shi daga shedan ya Allah yi masa kaza shikenan amma ka rada masa akon dai da sunan hudu ba kiran sallah anan iqama anan gurin hadisi ne da ita marasa asali to ita kuma wannan addu'ar a ranar da aka hudu ake ba a kasa rana ta bakwai ko da za ka yi jinkirin kai ba za ka ambaci sunansa ba sai rana bakwai addu'a dai a rana ranar da aka haifa a lokacin da aka haifa da dabino da za a tauna masa a baki da addu'a da za a yi a lokacin da aka haife shi duk ake yin wannan wannan ko mace na iya yi mace na namiji na iya yi uwa na iya yi uba na iya yi wani wakilin uba na iya yi ina fata fahimta a rana ta bakwai me za a yi idan ka ce rana ta bakwai za ka sa suna to ba tare mutane ka yi ba zuwa taro wajen sa suna wannan baya cikin sunna al'adu ne kawai namu uwar zaka fadawa sunan da na zaba masa shine wani kin ji eh to duk wanda ku faɗi da shi sunan wani duk wanda ku faɗi da shi sunan wani duk wanda ma bai ji ba Allah ba shi hakuri dan yaron ya fito tana zai tafiya tambaye shi me sunan ka yace wani me amfani ka tare mutane wai dan su sani dan Allah ku faɗa mun wa aka taba gayyata rada suna ya dawo bayan ya dawo da awa biyar aka tambaye sunan jaririn ya rike babu al'ada ce kawai kai dai ka ta takarruban a tsammaninka duk wanda yake zuwa raɗin suna daga lokacin da aka yi fatiha aka raba goro aka raba dabino aka raba duk abin da za a raba aka tafi wallahi da awa biyu da awa uku ne ya manta ma mai ya dai mun je suna gidan wani ya sunan jaririn wallahi wani ma ya manta saboda rikicin duniya mace ce namiji ne tagwaye ne ɗaya da bai sani ba ya manta ashe kai uba kai ne mafi cancantar kasan ɗan da nan uwa sannan yayye da kanne sannan makwabta wanda duk bai san shi ban da ku zai san shi idan halin sanin shi yayi lokacin da yaron ya fara yawo ya shiga duniya ta ganshi ya shiga makaranta za a tambaye shi kai ne zanwa duk inda yaje ya shiga aiki yayi ne za a san shi ba wai shelar ranar rada suna ba ita ce sa a san shi ba fata wannan ya cikin jini su haka yana da kyau mu tsaya kan sunna gurgurdan yadda sunnar manzo Allah ta koyar da fi uswatun hasan wato kikkiawan abin koyi na cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma aski a rana ta bakwai aski a rana ta bakwai za a aski kansa ko namiji za a za a aski kansa ba tsakanin namiji da ya da ya mace sunna ne a aski kansa idan aski sai auna gashin kansa da kuɗin da suka kai nauyin gashin kansa da da can ana aunawa da dinari ko azurfa to yanzu sai auna da abin da yake na kudi namu ne yanzu wannan kuma gurgudan halin mutum gurgudan yalwarsa wanda yake da kudi da yawa idan ya ga dama ya sa naira dari biyar biyar mana auna nauyin sumar da naira dari biyar sau nawa za ta kai nauyin sumar ya bayar saraka duka dai akwai jaririn da zai wuce naira dubu biyar ne kansa ba tsammani wanda kuma yake kasa da haka ya sa dari biyu wanda yake kasa da haka ya sa naira ɗari ɗari ko naira hamsin hamsin ko ashirin ashirin har a dawo wanda yake kuta yau mini a idan ya sa kwandala ishi ba ya san ya san da irin ke ai kana da yawa in baka aske ba ka saba sunna ke dan aski sunna ne ke aski a rana ta bakwai jama'a ina fata mun fahimta ka abinda jariri yake bukata abu na farko ka sa masa suna sa suna mun ce ko ranar farko ko ranar ta uku ko ranar ta bakwai daga nan gurin abu na biyu kai masa addu'a kai da kanka ko ke da kanki kin ga dana na mu ta yawa ita addu'a ita da kanta tace wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ko ke da kanki ko uba da kansa yi addu'a a rannan addu'a ba a dunkule an ce ga irin karatun da zaka yi ba kai ka fi kowa sanin me kake so danka ya zama idan ka ce Allah sa masa albarka duniya da lahira ai ka masa bakan damiyar addu'a ka ɗebo komai albarkar duniya duk ta shiga ciki ta lahira duk ta shiga ciki ya Allah ka shirye da shi ya Allah ka tashi shi tashi nagari duk wannan kalmomi ne ga mammu da suke da ma'ana mai faɗi da larabci ka faɗa da yaranka ka faɗa duk ya halatta illa iyaka wanda ke jin harshen larabci an fi son yayi addu'a da harshen larabci wanda baya ji da larabci sai yayi da yaran sa yayi da kanuri yayi da fulatanci yayi da yarbanci yayi da inyamanci da koma mai zai yi ya halatta ba wanda zai kasa cewa ya Allah sa masa albarka ya Allah kare shi ya Allah tsare shi ya Allah shirye da shi ba wanda zai ce ya kasa faɗin waɗannan kalmomin ba wanda za ta ce ita wannan kalmomin sun mata nauyi sai ta nemo wani malami ba ta san me ya faɗa ba ina fata mun fahimta wai su malaman sai sun fi son sai abun a boye ba ka sanin me suke cewa suna ta wani uzuri kai baka san me aka ce to me zai faɗa wanda kai ba shi kai baka san bukatar ka ba sai ne zai faɗa idan har baka san bukatar ka ba sai da yazo to baka san tantama ma kafin kenan in dai baka san bukatar ka ba game da danka har sai da malamin yazo sannan zai faɗi bukatar in ko ka san bukatar yanzu matsalar ka ya za a yi Allah ya ji to Allah na jin dukkan yare ba yau malamai ne kadai suke da wani yare da suke gane tsakanin su da Allah su kadai bai ke jin su su kuma sauran gama garin mutane ya ayyuhan nasu Allah baya jin yaren su sai sun bi ta kan malaman sai malaman su faɗawa Allah sai kuma Allah ya ansa sai kuma malaman su faɗawa su mutanen haba ya za a bi irin wannan doguwar hanya haka mai tsawo doguwar hanya sai mai tsawo kai tsaye ka roke shi ujibu da'awata da'i idza da'an ba sai ka bauta doguwar hanya ba sannan kuma idan ka ce a'a to ai kila a cikin da suke wannan muzu muzu da baki ko abin da suke faɗa wanda ba mu sani ba abba kana ina da hadisin da ke cikin sahih bukhari lokacin da ma'az bin jabal ya dogo sallah wani daga cikin mamu ya ga tsawon karatu ya halice shi ya fita ya je ya su shi kadai a kai shi kara wajen manzo Allah manzo Allah ya kira shi ce kai me ka karanta cikin sallarka da kawai da kai kadai yace Fatiha na karanta sai na roki Allah aljanna na ne tsare na daga wuta amma kai da mu'azu idan kuna sallah dukan ji kuna wani gugun gugun da baki ban san me kuke cewa ba maza Allah ce wallahi mu ma annan din muke aljanna muke roka muna neman tsare daga wuta idan malamin albarka zai roka baka ji mai ce gugu baka ji shi yasa ka kirawo shi to kai faɗi mana kai ma ba albarka ka roka ba ina fatan an fahimci wannan kaga abubuwa ne masu sauki in za mu dauke su sauki shi naman idan an yanka dabba mustahabi ne a kasashen gida uku kashi daya a yi amfanin gida kashi daya a raba sadaka kashi daya kyauta bambanci tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka musulmi za a ba kyauta ko ana iya ba musulmi da wanda ba musulmi ba makwabcin ka kirista ne ba yahuda ne wani addini daban ka iya ba shi ina fata an fahimta saboda haka wannan yanka dabbar wato mahimmancin shine a yanka dabbar jinin ya farara da niyyar kusancin ubangiji ba dan Allah zai amfana da jinin ko naman ba sannan wajen naman kuma akwai nau'i na ihsani ga mutane ga duk wanda ka ba kai ihsani a gare shi to shine abin da ke cikin albarka ta haihuwa ga mutumin da ya saba haihuwa addu'a kuma daga wannan rana ta haihuwa har ya zuwa ko da wani lokaci duk wanda ya wa ɗansa addu'a ta gari Allah na karba in uwa ta yawa ɗanta addu'a na gari Allah na karba in uban ya Allah na karba yana daga cikin addu'o'i ma da ake karba wanda manzo Allah ce du'a ne wanda yake mustajab mahaifi eh, wa ɗansa uwa ta wa ɗanta duk wanda wa ɗansa addu'a Allah na karɓa kyakkyawar addu'a abin da ke nuna maka an karɓa addu'a na na maryamu abin da zai zo gaba sai Allah ce fa taqabbalaha fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ubangiji ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan sai ubangiji ya karɓe ta ita yar da aka haifa din kyakkyawar karba asalin fa taqabbalaha rabbuha da sai a ce bi taqabbulin hasanin amma sai aka ce bi qabulin hasanin domin taqabbul neman a karba qabul din karba gaba daya taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan ma'ana ta nemi a karba kuma yana ba da labarin ya karba kai tsaye akwai yunkurin neman a karbe ta dan cikin addu'ar ta cewa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha dama san kuma ta take fa taqabbal minni innaka antas samiul alim wannan ta nemi a karba kenan ta Allah ke ba da labarin ta nemi a karba kuma ya karba din bi Hassan ya karɓi ta kyakkyawar karba wa ambataha nabatan hasanan Allah ya tarbiyance ta kyakkyawar tarbiyya sai ya da labarin tashinta bisa ga ɗabi'u da halaye na gari da fitowar tsiro wanda ruwa ke sauka a kansa yana girma cikin yabanya da ban sha'awa har ya kai makular inda yake bukatar shine ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wato ya dankare nan a hannun zakariya shi ne annabi zakariya alaihi salam wato mahaifin annabi ya ya kasance shi yana cikin almajiran imran da haka lokacin da ita matar imran din ta samu ciki sai imran ya rasu kafin ta kai ga haihuwa da haka uwar ta haifi yar ba uba uban ya riga ya mutu kenan yanzu akwai bukatan wane ne zai karbi renanta cikin mazaje dan mace tana bukatan ta samu namijin da ke da wilaya a kanta yake da iko akan ta shine shugabanta ba ne miji ne wanta ne kaninta ne wani lokacin hatta ɗanta na cikinta dan ita kullum ta a ƙarƙashin wani take dan saboda mai rauni ce tana buƙatar kariya tana buƙatar gata shi yasa addinin musulunci ya kewaye ta da gata tun daga farkon rayuwarta har ƙarshen rayuwarta cikin gata take tana ƙarƙashin kulawar ɗa namiji ina fata mun fahimta shine wa kaffalaha zakariya kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab lokacin da duk annabi zakariya ya shiga wurin ibadar ta shine almihrab lafazin almihrab ana amfani da shi ga dukkan wani daki da yake kan tudu kamar tudun dutse ko kuma bene dakin da ke kan bene to shi ma ana sa mihrab sannan dukkan wani daki killatacce inda babu kowa yake nesa da inda sauran mutane suke ana kiransa da suna mihrab kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab lokacin da duk annabi zakariya alaihi salam ya shiga kewayayen dakin da take tana ibada wajada indaha rizqa sai ya samu arziki a wurinta to me ake nufi da arziki a cikin nan gurin ko shakka babu lafazin arzik a cikin harshen larabci yana da faɗi yawanci mu idan mun yi fassarar hausa mun ce arziki sai wani dauka kuɗi ababen kidayawa daya biyu uku arziki kenan in mutum baya da kuɗi baya da arziki a yaren alkur'ani kuma ruwan sama arziki ne tsuro da ke fitowa daga kasa arziki ne kayan abinci arziki ne kayan marmari ma arziki ne daidai da ciyawar dabbobi dukkan su arziki ne Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha طلع nadir sai ce me ruwan da aka saukar daga sama ma mubarakan mai albarka yana daga cikin sa ku sha dabbobin ku su sha ya jika muku kasa tsiro ya fito abinci da kayan marmari da ciyawar dabbobi sannan kuma kasa ta tsotse wani rara na ruwan ya shiga ta idan kun tashi za ku yi bohol ko rijiya sannan ku tono shi kuma ya fito dan ruwan rijiya asalinsa daga sama yake sannan kuma wani lokacin waɗansu ko kwazazzabo da manyan ramuka da dam da ake yi kuma su tare ruwan dan ku yi amfani da shi idan damuna ta wuce kaga duk wanda ya zama mubarakan kenan wa ambatna bihi jannatin wato muka fitar da jannat gonaki daban-daban wa habbal hasid da dukkan wata kwaya a bar girbewa kamar shinkafa kamar alkama da sauransu wan nakhla ga kuma wato itacen dabino masu tsawo da za su ba da ƴaƴan dabino din laha fal'un nadid suna da gunda wanda yake nadidin wani kan wani wato dodo na dabino din wanda za ga wani kan wani kaga jimki guda yana da ƴaƴa 40 ko 30 ko na makamancin haka Ya Allah ya rizqan lil ibad wannan dukkan sa arziki ne gawa bayi wa waje da inda ha rizqa ya samu kudi a wurin sa kenan ya samu arziki shi yasa waɗansu malaman suka fassara shi da cewa shine fakihatu sayfi fi shita wa fakihata shita'i fi sayf lokacin rani sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin sanyi lokacin sanyi sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin zafi ne shine waje da inda harizka ko kuma Allah kalli ya samu abinci da kayan marmari a wajenta ko ba shi ya kai kuma ya san ba wanda ya kai mata kaga wannan karama ce qala ya maryamu sai ce ya kina na maryamu anna laki hadha wannan kuma daga ina kika samu qalat sai ta ce huwa min indillah wannan arziki ne daga Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle ubangiji yana arzuta wanda ya so bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ko kidaya ba Allah madaukakin sarki na arzuta wanda ya so da irin abin da ya so to kaga anan gurin ko shakka babu addu'ar mahaifiyarsa din nan ita ce ta biyo ta nan gurin don ta ce inni u'izu ha bika zurriyataha min ash-shaytanir rajim gashi yadda Allah madaukakin sarki ya tsare ta din daga shaytan sannan kuma ya ba ta dangin waɗansu al'amura Ga gashi duk lokacin da Annabi Zakariya ya je wurin ta sai samu abin da ya samu waje da inda arzika kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min mauludin yuladu a ba alal ba ma min mauludin yuladu illa wa shaytanu yamassuhu fayastahillu sarikhan min matti shaytan iyyahu babu wani jariri da za a haifa a duniya face sai ya zo ya yakushe shi ko ya muntsune shi ko ya dungure shi hina yulad lokacin da za haife shi fa yastahillu zarikan sai ka ji ya tsala ihu gari idan haka shi baya kuka wanda kukan dan da ya dungure shi ko ya muntsine shi <laughs> a zan dan baya da kirki ko jariri dan kankare me da fa yastahillu sarikan sai yaro ya fashe da kuka min masu shaitani iyahu saboda dan da ya shafe shi sai manzo Allah ya ce illa maryama wa bunaha sai maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam su kaɗai ne sai ɗan bai taɓa ba abu hurairu da ya kawo wannan hadisi sai ce ikra'u in shi'tum wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan ka duba albarka ta addu'ar mahaifa idan sun yi wa 'ya'yansu addu'a ta ne yadda rai ya baci kai wa ɗanka mummunar addu'a kai masa addu'a ta gani Allah shirye da shi Allah kimtsa shi amma ka ce kai wannan Allah wadaransa Allah ya masa kaza wannan mummunar addu'a ce bai dace da ladabi na addinin musulunci ba yayi ba daidai ba sai ka roƙa masa yin daidai yayi abu ba na shirya ba sai ka roƙa masa shirya saboda addu'ar karɓaɓɓiya ce dan haka annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya ga haka ya ga duk lokacin da ya shiga wurinta sai samu irin wannan arziki a wajenta to shi ma sai ya kwadaitu wato ya fuskanci ubangiji yana roƙonsa Allah ce ne hunalika da'a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعسورا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين هنالك ko ka ce a wannan wuri ko ka ce a wannan lokaci wato zarf ne waɗansu suka ce lizzaman waɗansu suka ce lil makan waɗansu suka ce yufidul isnain yana fa'idantar da zarfin zaman ko zarfin makan hunalika a wannan lokaci ko kuma hunalika a wannan wurin ko shakka babu zai fi kama da a wannan lokacin lokacin da ya shiga kenan ya samu arziki a wurinta a wannan lokacin da da'a zakariya rabba sai annabi zakariya alaihi salam ya roki ubangijinsa qala yace rabbi ya ubangiji habili min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zurriya ta gari innaka sami'ud du'a lalle kai mai ji ne shi lafazin zurriya anan ya maimaitu zurriyatan ba'daha min ba'd farkon inda muka karanta kenan inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim nan gurin ce habli min ladunka dhurriyatan tayyiba me lafazin zurriya ke nufi lafazin zurriya a galibin ma'anarsa ta larabci na nufin ƴaƴa da jikoki an gane ko ƴaƴa da jikoki suna zurriya banda iyaye haka ya saba gudana a cikin alkur'ani a fatattasuna huwa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala wato zurriya ƴaƴa da jikoki kenan amma akwai aya cikin surtu yasin wadda take bada ma'anar zurriya ana daukan ma'anan iyaye da kakanni wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil al mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun ayati lahum ga su mutanen yau mutanen yanzu anna hamalna zurriyatahum mun dauki iyayensu da kakanninsu na da fil fulkil mashhun a cikin wani jirgin ruwa wanda yake cike da kaya wato shine jirgin ruwan da ya dauki annabi nuhu alaihi salam wanda Allah umarce shi da ginawa ko sassakawa yace kuma fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka wato kowane irin jinsin halitta ka dauki nau'i biyu mace da namiji sannan kuma da iyalinka sannan kuma da wanda suka yi imani to kaga duk mutanen da ke ban duniya a yanzu jikokin jikokin waɗanda suka hau jirgin ruwan nan ne tare da wa annabi nuhu alaihi salam dan a wannan lokaci ruwan ya shafe ko ina ya halakar da kowa a duniya in ba wanda yake cikin jirgin ruwan ba shi yasa na yanzu da yi ragowa sai Allah ya ce aya ce babba a gare mu inda Allah ya ga dama mu da bara a zo kan mu ba aya ce a gare mu anna ham anna hamalna zurriyatakum mun dauki iyayensu kaga lafazin zurriya anan ba za ka ce Allah hamalla zurriyatuhum mun dauki ƴaƴan su ba dan ya ba a riga an haifi ƴaƴan ba ma tukuna ko jikokin amma zurriyatuhum anan iyayen su dawa kakannin su kenan fil fulki mashhun wa khalaqna lahum bi mislihi ma yasjudun al muhim lafazin zurriya ma'anarsa da tafirin jaye a cikin harshen larabci wadda da an ambace ta kuma galabatul istimali ta tabbatar da cikin alqur'ani shine ana amfani da shi kan yaya da jikoki amma a wani lokaci ana amfani da shi ana nufin iyaye da kakanni annabi zakariya yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani zurriya ta gari sai wannan ya nuna yin duk wanda yake san da na gari tun kafin ya haihu zai rinka yin addu'a din sannan bayan ya haihu kuma ya ci gaba da yawa wa yaron addu'a mun fahimci kafin ya haihu zai rinka yi anan annabi zakariya yana cewa hablana min ladunka zurriyatan tayyiba sannan Allah ya lissafa hakan na ɗaya daga cikin sufofi na bayi da ake kira ibadur rahman wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama suna roƙon samun ƴaƴa na gari tun kafin haihuwa ka roki Allah bani ɗa na gari Allah bani salihin ɗa ba wai ka ce namiji ba ba wai ka ce mace ba ba wai ka ce tagwaye ba ya Allah bani ɗa na gari mace ce ɗa na gari ne namiji ne ma ɗa na gari ne ɗaya ne biyu ne duk ɗa na gari ne sai Allah ya zaɓa maka adadi ko nau'i adadi biyu ko uku lokaci guda nau ko ɗaya nau'i mace ko namiji gurgurdan yadda hikimarsa ta zartar subhanahu wa ta'ala amma kai karkai ci gigi kai dai kana neman nagari in mace ce nagari ina amfanin da namiji matukar ba nagari bane ba yau menene hasara idan ka samu ƴa mace in ta zanto saliha mummuna taqiya abida qanita di ita kadai ai ka ganin gurin ba karamar riba bace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya allah ka bani zurriya da tagari innaka sami'ud du'a lalle kai mai ji ne mai jin addu'a ne fa nadatul malaikatu sai kawai mala'iku suka kiraye shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a cikin masallaci ko ɗakin ibada suka ce da shi annallaha yubashshiruka bi yahya ubangiji ta'ala na maka bishara da za cewa zaka haifi da kuma sunansa yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gaskata kalma daga ubangiji wato shi annabi Yahya zai gaskata kalmar Allah kalmar Allah kuma shine annabi Isa alaihi salam innamal masihu Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu ila maryama wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كلمة الله النبي سيد مصدقا بكلمة من الله وسيدا كما ga mutanansa wa sannan mai kai ma'ana mai nesantar mata alhasur shine allazi la yaqrabu nisa wanda baya kusantar mata to amma waɗansu masu fassara sukan ce wanda baya da sha'awar mata waɗansu kuma sukan ce a'a yana da sha'awar amma ta takawarsa ta hana shi kusantar su to ciki wacce za ta fi dacewa da makamin nubuwa ba ma makami na annabta ba wacce za ta fi dacewa da makami na salihin bawa a ce baya da sha'awar masu kwata-kwata shi baya da sha'awar a'a yana da sha'awa amma baya wa kowace sai mace ta halatta wanne dace da yabo na farko ko na biyu na biyu ne dace da yabo domin idan ya kasance baka da sha'awa dan haka baka kusantar mace baka da lada baka da zunubi ba yabo ba fallasa ka aibu ne ma inda baka da sha'awa kawai aibu ne ma'ana baka da mazakuta ke a wani kaulin ko limanci ba za a saka ba a wani kaulin <laughs> kaga mutum ya shiga uku to amma idan ka ce mutum na da sha'awa amma kuma ta takawarsa ta hana shi zakkewa abin to wannan shine yabo to shi yasa zanto alhasur wanda yake kame kansa dangane da sha'awar ya mace duk inda ya sha'awa ba zai zakkewa ce ba sai mace ta halal wa nabiyyan min as-salihin kuma annabi ne min as-salihin yana cikin salihan bayi a nan gurin idan muka lura hunalika da'a ya rabba a wannan lokaci kamar yadda muka ce idan mun ce zarfin zaman ne ko a wannan wurin da da'a ya rabba a wannan lokaci lokacin da ya kaza a wannan wurin a wurin da ya kaza sai wannan addu'a da yake kaza da kaza nan take fanadatul malaikatu wa huwa qa'im sai malaiku suka kira shi yana tsaye fil mihrabi ya nuna hunalika can zai fi dacewa da zarfin zaman ko zarfin makan zarful makan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab kaga fi tufidu zarfiyya al mihrab kuma zarful makan ne ke. ina fata an fahimta amma la yamna min an yakuna zarfa zamanin kazalik domin kullama dakala alaiha zakariya al mihrab wajada indaha rizqa anna laki hadha tace huwa min indillah yarzuqu man yasha hunalika a wannan lokacin da ya ga kaza wato sai ya addu'a din kenan to amma idan mun dauke shi akan cewa a wannan lokacin da ya kaza ya addu'a addu'ar ta mai ba so ɗaya ba domin shigar ta wurin ta ba so ɗaya bane ba kullama da kalaliha zakariya al-miraba wajada ita kullama wato abin da ke fi da yufidu takrar maimaituwar abu ya shiga ya gani ya shiga ya gani ba ya so ɗaya ba ba ya so biyu ba to da ya shiga ya gani ya shiga ya gani duk lokacin da ya shiga sai addu'a duk lokacin da ya shiga sai addu'a haka labari yake nunawa ko kuma a da ya shiga ya gani da ya shiga ya gani ya ga abin ya mai dan kila abu a karan farko ba zai baka mamaki ba zaka yi cewa kila wani miko mata kila wani kaza zaka kila kuma ta ta fito ta je ta nemo amma ya maimaitu kaga zaki zaka kiwaci sawu kaga ba ga sawun wani ya kawo ba ka ba ya akwai wanda yake shiga wurin ta ko bai gaba ta kaza an ce babu to kaga wannan dukkan wani sababi da zai sa a je a kai mata ya nema ya ga babu wani sababin to lalle ne yanzu ya kamata ya tambaya anna laki haza amma a karan farko kila bai tambaya wallahu alam zahirin larabci idan mun bi haka yake nuna to kaga da lokacin da abin ya kai makura ne shi ya gane cewa lalle wannan karama ce daga wajen ubangiji shine sai ya roki ubangiji cewa ubangiji ta Allah ya bashi da nagari sai kuma Allah ya turo mala'iku suka ansa masa fa da sul mala'ikatu wadansu malamai suka ce anan mun al mala'ika wato amul urida bihi khusus lafazin mala'ika ya shafi dukkan mala'iku amma wanda aka ture masa wannan bishara shine jibril alaihi salam dai shine wakilin Allah zuwa ga annabawa amma baya hana cewa tare da shi akwai wadansu mala'iku da suke rako shi a wani lokacin amma shine wanda zai magana kai tsaye da annabi dan isar da wahayi sauran kuma ɗaya rakiya ne haka na faruwa sai Allah ce قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وبنجي قال ربي سيسي النبي زكريا يا أبنجي أن يكون لي غلام سيأيضا سامدا wa qad balagani al-kibaru gashi tsofa ya riga ya cin min wa mar'ati aqir ko mata ta bakarara ya ce wanda ba ta haihuwa yani zatu akarin wato ma'abuciyar bakarara ce ba ta haihuwa qala sai Allah ce kazalika yaf'alu ma yasha kazalika Allah yaf'alu ma yasha kamar haka ne ubangiji ta'ala ke aikata irin abin da ya so qala sai annabi zakariya ce rabbi da alli aya ya ubangiji ka sanya min alama da zan gane idan matata ta samu juna biyu qala sai Allah ce ayatuka la tukallima nasa ayar da na sa maka alamar matar ka ta samu juna biyu ka ji ka kasa yi wa mutane magana salasata ayyamin yini ɗaiɗai har guda uku illa ramza sai dai ka rinka yin nuni nuni wadan suka tare al-ishara wato nuni da labbansa yana nuni da baki haka amma da ya tashi magana baya iyawa da ya samu kansa a cikin wannan hali to matar za samu zuna biki na alama da Allah ya sa masa zai ji ya tashi magana ya kasa sai dai ta nuni ko da hannu ko da baka ina Allah tukallimu an-nas salata ayyamin illa haramta a cikin suratu maryam qala ayatuka alla tukallima an-nas salasa layalin sawiya alamar shine zaka ka wa mutane magana har dare guda uku nan an ce yini guda uku can dare guda uku ayoyin ba sa cin kare da juna tun da yini din daban dare daban wato duka guda uku sun faru kwana uku da aka ce sun shafi daren su sun shafi yinin su yini guda uku dare guda uku suratu ali imran yini guda uku a dare guda uku duka za su haɗu da juna ba za ka iya magana ba alamar matar ka ta samu juna biyu sai kuma Allah sawiyan lafazin sawiyan din nan hal ne ko dai zanto hal na shi annabi zakariya Allah tukallima nasa Allah tukallima nasa salasa layalin sawiya ay halata kaunika mustawiyan fi sihhatika kasancewar kana cikin koshin lafiya ne ba illa ba ce ba wani abu ne ya faru ko kuma salasa layalin sawiya kwana uku da yini uku daidai wa daida ba rigi ba kari to amma an fi mai da shi zanto hal ne na shi annabi zakariya shine sahibul hal ma'ana kwana uku da zaka yi baka yi magana din nan ba ba cuta ba ce ba bai bantaka ko kurantaka ce ta kama ka ba a'a ubangiji ta'ala ne ya sanya maka wannan dan ka gane alamar matarka ta samu juna illa ramza sai dai ishara kawai wadkur rabbaka kaseera ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa wannan sai nuna magana ce ta mutane ba zai iya ba amma in ya tashi zikiri zai iya yi da ya tashi yanzu zikiri sai je na yi amma da ya tashi zai wa wani magana sai ya kasa wa sabbih bil ashi wal ibkar kai tasbihi bil ashi lokacin da rana ta karkata daga tsakiya ta tafi faduwa yamma kenan wal ibkar da kuma lokacin da ta hudu wato lokutan safi da lokacin yamma kenan ka rinka yin tasbihi a waɗannan lokutan sai Allah ce وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبنجل تعالى وإذ قالت الملائكة tunawa mutanenka لوكة da mala'iku suka يا مريم maryamu ya ke maryam inna allaha inna ta baki kai lalle ubangiji ta'ala ya zabe ki wa tahharaki ya kuma tsarkake ki tsarkakewa hissan wa ma'ana babu najasa ko datti tare da ke sannan babu kazanta a cikin halayenki ko ɗabi'unki ko maganganunki ko ayyukanki tsarkakakkiya ce ki shine inna allaha tsafaki wa tahharaki wa tsafaki ya zabe ki ala nisa'il alamin akan sauran mata na duniya ta fuskar yadda ubangiji ta'ala ya kaddara ki haifi annabi cikin annabawa ta wata hanya ke bantacciya ba tare da namiji ya kusance ki ba ko shaka babu wannan zabi ne ya maryam mukunuti li rabbiki ya ke maryam ki yi da'a ga ki domin lafazin alqanut yana zuwa da ma'anar da'a inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musrikin wa kana minal qanitin uqnuti li rabbiki ki da'a ga ubangijinki wasjudi ki rinka yin sujada warka'i ki rinka yin ruku'i ma arraki'ina tare da tare da masu ruku'i wato idan an ce sujuda da ruku'i yana nufin sallah kenan an gane ko kamar wahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lit ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud ar-ruku'i da sujada akan ambace shi cikin alqur'ani ana nufin sallah dan haka ki sallah tare da masu sallah sallati zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik zalika abinda ya gabata a baya min anba'il ghaibi yana cikin labaru na gaibu nuhihi ilaik da muke yin wahayin su zuwa gare ka wato ana magana da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam baka wurin su lokacin da suka jefa alƙalin su suna masu ƙuri'a dan tantance ayyuhum wane ne cikin su yakfulu maryam zai karɓi renan na na maryam wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun baka nan tare da su yayin da suke rigima ko suke kusuma da juna domin lokacin da mahaifiyarta ta haife ta sai ta dauke ta ta zo da ita masallacin baitul maqdis a wannan lokaci almajiran imran suna zaune sai ta ajiye yare ta ce dunakum hadhihi yatima ku rike wannan jaririya wato ta kuce sai wanda ya ce ni ne zan rene ta wanda ya ce ni ne zan rene ta sai suka yi ƙuri'a ƙuri'a da suke a wancan lokaci shine wane ce ni zan rena wane ce ni zan rena ko sai kawo alƙalamin sa sai a jefa alƙalamin cikin ruwa ko cikin teku alƙalamin da duk wato ya nutse to bai ci ba kenan alƙalamin da ya tsaya akan ruwa ruwa bai ci shi ba to ya ci to sai ya kasance da suka jefa alƙalaman su gaba daya sai suka nutse cikin ruwa alƙalamin annabi zakariya kuma ya tsaya a kan ruwa kaga ya nuna shine zai rere shi shine Allah ke faɗa manzon Allah cewa abincin da ya faru gaibu ne domin kai baka nan lokacin da abin ya faru yanzu ne ta hanyar wahayin alqur'ani muke sanar da kai sai wannan nuna manzon Allah bai san gaibu ba kenan domin kafin sanar da shi wannan din bai sani ba lokacin da aka saukar da ikra aka saukar da ya mudaththir aka saukar da wa anzur ashiratakal aqrabin ai a lokacin ba saukar da ali imran ba a zaman makka kakaf manzon Allah bai san wannan ba har sai bayan an zo zaman madina ba an yi wahayin ali imran ko kuma alal sai bayan lokacin da aka wahayin ali imran da sauran ayoyin da suke magana na maryamu sannan ne manzon Allah ya san wannan wannan ya nuna ashe ilimin gaibu abin da Allah yake banta da shi shi kadai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin amma da yawa daga cikin mutane an ce annabi bai san gaibu ba sai su ce wai an wulakanta annabi to wannan ko baya nuna wulakanta annabi abin da yake nunawa darjanta annabi sannan kuma tsarkake Allah daga kishiya domin lokacin da kace annabi ya san gaibu ka dauki wata sifa ke bantacciya ta Allah ka raba musu shi da annabi ka sanyawa Allah kishiya ke ina fata mun fahimta da annabi na dare zai yake ka kafin wani ya yake ka dan ba zai yadda ba ka sa masa kishiya dan in har manzon Allah yayi fada ga wani mutum da ya zo ya ce masa ma sha Allahu wa shi'ita manzon Allah ce aja'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda yace abinda Allah ya so kai ma ka so yace a zaka sanya ni in zama kishiya ga Allah ka ce abinda Allah ya so kawai shi kadai dan abinda ya so shi kadai shi ke faruwa abinda ga so ko baya faruwa menene kuma sai ka ce ni kuma na so to kaga da wannan kalmar da jingina cewa ya san gaibu wacce ce tafi girma ko shakka babu jingina cewa ta ya san gaibu ta fi girma kenan da za a faɗe ta a gaban shi da ya yi inkari sama da inkarin da yi wa mutumin da ya ce masha Allah wa shi ta yana ba za mu fahimta amma abubuwa na tauhidi dole sai an bi ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah in ga tuka kafin a fahimce su daidai Allah ya ce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim iz yaftasimun baka tare da su lokacin da suke jefa alƙalin su suna rububin wane zai reni na maryamu ko baka tare da su lokacin da suke musu da juna kamar da cewa ma kunta bi garbi iz qadayna ila musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr wa ma kunta sawiyan fi ahli tatlu alaihim to ma kunta ma kunta nan lokacin da kaza nan lokacin da kaza ina fata fahimta وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون كافون القرآن بك إيا كراتون من لتافي با بك إيا ربو تكومي با ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان kafin ai maka wahayi baka san littafin ba baka san ma menene shikashikan imani ba sai da aka maka wahayi aka san da kai littafi aka san da kai shikashikan imani ma'ana bai sani ba bai sani ba yana da yawa cikin alqur'ani hakan kuma da Allah yake faɗa yana faɗa masa ne a matsayinsa na ilahu shi kadai yana faɗa manzon Allah lokacin da Allah faɗa manzon Allah haka ya kunshi abu biyu Allah din na girmama kansa da yaban kansa da cewa shi kadai ya san waɗancan ababen kafin annabi ya sani sannan kuma yana nuna fifikon annabi akan sauran mutanen kai na sanar ta hanyar ka ne kuma sauran za su sani kafin sauran su sani ka riga su sani amma kuma kai baka sani ba sai na sanar da kai to wannan shine mataki na ka ba kowa matsayinsa bari mu rufe da hadisin da ke cikin sahih bukhari hadisin da aka karbo wato ainihin daga ali bin abi talib yace naji manzon Allah na cewa khairu nisaiha maryam ibnatu imran wa khairu nisaiha khadija mafifitan mata ita ce maryam yar gidan imran wato tana ɗaya daga cikin mafifita mata sannan mafifitan matan al'ummata khadija bintu kuwailis a wani hadisin manzan Allah ke cewa daga cikin mazaje da yawa sun samu kamala amma daga cikin mataye ba waɗanda suka samu kamala sai waɗannan maryam ibnatu imran sannan kuma khadija bintu kuwailis sannan kuma asiya imra'atu fir'aun sai kuma yace wa fadlu aisha ta ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am fifikon na aisha kuwa akan sauran mata kamar fifikon asarid ne akan sauran dangin abinci lafazin asarid a wajen larabci a wajen larabawa na da abu ne sananne wani abu ne mai kama da tuwo amma sai man fassara shi da tuwo ai ba burgewa tunda kowa ya san ba tuwo ne mafi kayace ba cikin abinci ko ba sai dai kawai mu ce a wancan lokacin wani abu mai suna sare wanda yayi kama da tuwo amma ba tuwo ne ba lalle yana da fifiko akan sauran dangin abinci to haka ummuna Aisha take da fifiko akan sauran mata da haka dai hadisai sun nuna falalan Maryam da falalan Asiya da falalan Khadija bintu Khuwailid da kuma falalar wato ainihin Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalar Aisha sannan kuma sai ummahatul mu'minin su a jumlace a dunkule kenan su kuma ina fata an fahimta amma mafifita mata a duniya su ne waɗannan guda hudu wato maryam ah, mahaifiyar annabi isa alaihi salam da Asiya matar Fir'aun da Khadija bintu Khuwailid farkon mata da Annabi aura a duniya sannan kuma da Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da ummuna Aisha bintu Abubakar As-Siddiqa bintu Siddiq amma in ka tambaye ni cikin su biyar din wacce ta fo ta falala sai in ce da kai ban sani ba hadisi ya kawo su a jumlace amma bai jera su ba ya ce kuma wance ita ce tafi wance ita ce tafi wance amma ya nuna in dai kamala ne cikin mata waɗannan su ne kamalallu abinda muka fada zama daidai Allah subhanahu ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma har sai Allah ya ce mana gobe idan Allah ya kai mu da safe za mu fara tafsiri da mata karfe goma da rabi lokacin farawa sha biyu daidai lokacin tashi daga gobe idan Allah ya kai mu talata wassalamu alaikum